بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم غبا سكويا فيلو غنبي كراتي من لتافي تقديس الأولياء من قني نجي هدميا littafin na kanan su ku gaba alkhairi ito ne gonan su kawo jin amfani ya na ke gajiya gbawa bai ni ci gai bai ya e gajiya dazan ni na ga kandoci ba ta ta caja sagun kandoci zai yana ko zai ci gona ko za yi na kin doki na fasu ya doku yi na na a guda ba kaza kuma ja tula ga guda ba kaza ko zai cin wani zaliya na mudajin zato ki sababi al'amarin na jau misali idan babatan ta ce mm, boci na je da alaka bajin nujina a ya labari iri na ji wani yau ga sagu wani na yana daba kazan amma da abuwa da tsoga ko wani na daba na ga wani shi fuka zan kuma da shi ga to ki zai alamar iri na ji na ji utsami ya bocci jona na ji da alaka bejin nujinan من ذلك من استدراج الله تعالى للعبد نتونا من يتاع نتوش هذه التاوجنا فإن الله تعالى إذا رأى من عبده قفلة عنه وتعلق غيره وفزعا إلى سواه لا يبالي ابن توشي أبي كيوغا لوجوي أياي كيف تقول لغانا مش أياي wuji damuwa bai ta tociya wuji an na an ji shagala da su zan doci ji tociya na su kai ji damuwa bai wuji na su kai ji damuwa al'amarin doro ya laka na wuji na ga gadanin su ma ní dèdè náà èkó dèdè na ó gé ìdáná ọ̀fẹ́ látọ̀ wúri wọ́n yóò rí ilẹ̀ hù ó gá pàtà yìí wọ́n sàdúríjì hù àtàyà kúta hù ahàlà àzíyìí mọ̀tàdìyà wọ́n já pàtà yìí ṣáájú gbé na tó nyẹ tó zànkẹ́ tó ikú náà jù gbé wọn bàmínà wọn jù pàtà ní sáyẹn kima ya wulu wiyo zalle zai ne ko shaitan buguri fi lashe ba waye da ji ga ko zumato ya so shaitan da biyo jama'a shi ya ga wuce ko da wallahi tallahi ya fa da wuce to ci fewa canji tun da shi tun ba da shi daidai wace yana iri dai akawuntan dai na jajawa ya zo bai lewai na da banda shi ne wai le kirkiya ne ya ji damuwa har addu'a wai wu malama addu'a ya fahimta sun nana da biyu amma wujin ne biyu oh, zan da shi ne mai da ya kundu shi na daga da lati guri kiwon yawa una gwa su aduwa na shi lozu ba Allah mu da shi nuji ba iri nan uwa na zando chi ma da yakon da ci da ga ila bai jawa na ji to ga na zando ci ga bai wuce ne are in doro ga ga yau to mun ga ne la wuce ji faruwa ba ta chi la da abuwa sa la na biyan na la na biyan na wani na jin a ga wani a ciya kin da ya zafi ya yi labari na adiri cin afuwa ba cin wani man na ji hukwari tuwa na gaya ba na ja hatu lafi shi wani da sun mai a ga ruli ya fi kaza muli ya fi ga to ga wani ya ga kuyi imani ya ga wani zan na shi ya zan na ji kwata ma jin nujan mutu ga ibu mutu ga iwa amma jin na ji su kwa jiya yi ga ele na ile ya na yana a adị alaka bai ɗan gai na ga sashi boci da yau labari na so da magafiya shiga mun ce zalika na tijin ministi da mihin libabin jalil shayafi wuce ji faruwa je bu amfani ji beziniyo alaka kaji gizi ba ta yi kwanan shiga idan gama na zawon ya jafe gudu lomi ya ce bai jafi na chika ba zuma wucin da ce mu amma a wuda mota wuci kwanan shiga kwari to na ana abuja a ti shiga zuma igbo e na ile e e ga buji yi gwata abu aga ga ya wai sa wai lafi to ba ta yi tayo ga tayi ma ila yi ya ne ce ta ci gaske mini ne man zawon gishi aja ke nika ya ciwo gobe na fahimta ba da wani ke lazani ai eh, ya te so ga kunna jigya so kowa amma su kwa fayin oda je na wajin da ruwa gafara wadani ni ya shiwa mu ci kun da wani yake zaya bayin e ko sapanno dan yau na ma n'oge ga lubo wa no a shiwu e kwa gutso bogo lo ba ke ya da malulo waga waga waga fara to yi ganye waga waga gafara wa mafa matuka kawala tsari amma ya farko eto guru na wai lobena tun na wada ji siri wucin ce faso shi ba cikin dubuciwa na eto guru ya ya shi ba ya rata wuce ba ta ya satu wanda yi ne illa wa faga ne amma wada shi zuma wada shi su kwayawa eto guru na azun na wa yayin fegin ya gbari na wuce da afiya sallawa afiya sai dai na waye can inji wa majisiri na zo ne ya mutu wa shilu ije ba eto eh ya mutu ga da ya suku min yara ta da wani ije isan da wani jiji to ebo na jahil ije zabi fahimta na to su ruwa wadda je na wajina wani waga fara musu kai fahim wa faga amma wa da zuma la in ashrakta la yahbatan na amaluk dole mai kaida nye illa na ideza ebe ya lafa su kuba ciwo don shi ji gudu ma shi to so ai za ku kya ga firadi radi si riga mu je ndola ga radi citi go ga da fi afiya e fi zan nei ma su fi banta za ku waje asara da yau na waje asara ziki na wa ya ga na firadi ne mu je wata canje gwa e giyo gi sarau wajen asara ra'ayi zai jin yau wani wake yajin asara ya rai na wani lobe ne ya bani ya gbana ya tunde na zawon gelo na dai ta wili na je la ya doshi na face ci gaba bai na ya ne fa na wani ogun yi ta wila fasara bodi bai fahimta bodi ifi kiji radda ya bai nan sai qur'ani shi bai hadisi mini illu bu fushi ba ba sallawa wannan loba man ne ci sabile ko jikana wannan ganin man da shi yaji sinari man na ji waiwa sun na fi jaurana sina hagu ba tsaga karshe da ya yi tasabi ko jikana amma ɓata yi ba tsaga in kere zandoro yana ba da gaibu ya in gwandawa ga waga ta takarar lokacin wata ci gaga ɓata ga boci mai ji amfani bai yawowar wani ɓata ce lagaga na ɓata la'ayi ne ba shi a kere kira obele littafi ya fi katu ga inda kuranu doku a za su kuyo ina ya e kushe ta buta e kushe ta buta su kuyi ba da khairi musai mai kushe ta fati ƙur'anu ga fazar ne wa mai yukazi mu bi hadal lumi gwa ganbe zai laga wani da ganbe ba ƙur'anu yana na home mai haitu na yalamu ya fi ta ya kuna ɓaitwa na fi wa ya kwa kafirinci Allah ko gila ya zani na muje jigi jigi guda shi zani na biye ururu wa shi bata zani shi na wale na moto gaba na zara na ya ko ururu na shiga wani ji tore za ko shi dai abin wuzuri ya fiti na ijejeje ijewe bata abin bawon da ya ko kafirinci na ji jiwa na bawu bawon ya diyo biya za shi shi da a amma wani lotuta da ta ganewa ebo ya kude ba na na jiwa da damfara ji upa ya yi gaji upa ya karuwa ji upa ya zai ji yi wa gwamnati ne alata guri lana zakonnin ne so ba za a dini jiwa ne to na wani lega sifa dini na fa gwakwa da bocci na jejjar ka da yi wani lega ta ce sun na jibu na gama na bayawa ne wule game ga gasa shi a ga to musu ilu ya cin rai ebo yi shi gala yi shi ji gala ne da gani mai su doya iji hagu kegwaye ne ji fitina zandoro na ije da ya guru na kawai za su ko da abin da ne wata karo da ya ne bai a taurari wunde dangi bobe a nabi musa jama'a nabi musa jaure amma na ije yi na kiwi na إن قارون قال من قوم موسى فباغى عليه وعطيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه بالأصبع أولي القوة وأبقى وبتتيا النبي بعد باسي جواز تنا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين كانوا نشتوا فوازر يعني إيجي إيجي إيجي بغي إيجي بيضا ngana na daga ikara yi biyu idan lu da yago ta cha bai wa je kirki botu ne ga ga be sokoi ba su ko ba so ci gawa umli lahum inna kaydi mati ye tata ya zai je lokacin da ne zai ja zuma je taba wi ne ne shi a ce ah baba shi je ne ya ji muna sokoci cewa shiga waje na bai ya aga wata da bugu ya gashe zai e ji wai tuwe ga wadda yau bayi na wafe da biya lokaci da ya ji wadda ya mu kwan suku da wakwa ya ya wani yanayi jebo na galaji zuma ma a gba aka tujin ya bi littafi kiwo amma yana na na la wajen zuma na mutu kiwo ya ta a fai wani ne mana wa umli lahum inna kaidi mati ya fata e bona e gbalu e yi ene boka nuro zandoro ga cinta yi ne do kuti da ke ce e ga ni mo ga gube ci fa hal yajuzu shirawu hayatul abina alladhina yukhafu alayhi min al-maut kuma wa ga ina za ga wada shirayi ne gina shi Eh, sun daga tutu bela wani mina la'auli yayi yi daga wata walijo zai sun da gini na jide mai je boyaya tutu da allah na bugu mai da ba wali wal mashari ko man mawuci kwanda ci wa mimman yadda una ilmal ghaib to zai je ji da wa ilmi ghaibi ga fina a jinsuna wal kurrata la hibzihim wa baka hayatihim man na shi dai iko ya tuta ya gin na shi na na shi alagin na shi lai shi na na yi wa za a kira yi za da gwaza wani shi za yi fi mai biya ki da ga a yi sun da tutu ya gyaji lama buga da ba wuce gurin da ci da ta gyaji ya a ji rayuwa in ba gwani ne za na wada rayu gin wuce shi da masiban doro na bidiya ci fi kpaa alaka ya ne ba ka fahimta wani zafi ta ci zawangi wani ga man na jiko ya kanzu fahimta ne zawangi illa ya ci sha ne ya wuce gurje wani a ki da na ji ka buɗe kin yi buɗe kin doce tsara lubbe abuna man guni a ci a ga guni ka ci ta fi ne ci a ki da ne zawangi da lo bayan wuce gurje na ja cire ba bai na siya shari'a man ya ji ga kulli bi rabbik man bi yadihi dur wa naf ghayra gayan yau um lagun bai tsocewoyi zai dedebu to amfani bu da gube su matsoci bu dedebu tutu alkhairi bu rayuwa zai ya guba ba na da ga to kabo ya sha ne yaushe la a hada bu e za da bu su matsoci na kawamu la amfani ya zauna sai tsoci guba da yi na lage wali shi wana Ah, bai wa ma duwa jituna sai na su kwa kasa ce giwa wuri funa kayu ga wale gishe na ba mu wale ka wani kulle ummacin ajal fa'iza ja ajaluhum la ya tsakiru na sa'atan wala ya yastaqdimu e kabe na kana e giwe ya ni agu ga wa fi je wu ga wa fi adere tu leje kendo na wayan mun cewa laya wani wadda gohu haka so menene ya cire gaci a gaji hu gaci shi dan giwo ji na ji waje shekara wallahi tallahi fa ya gishi dan nawo ma a dagon na adon kwaso annago eh, ya gina ikwata dare yana zai ji hankali na ciwo oh, ga laya bai si iri wacce ji gwa yake ka gwa su tuwa to giwa lile tsawa Egi walija aji tu zaburu su kwagi ma wai waga yi ginin leji eji na ma duda abeki lokacin su kwari na da bin eti waliji fata na yanabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ya gi wani wunde zuma bu madina wani mara yato kebbi na wuga ibrahim mara yato kebbi ya wuce zagi wani latura daga kinyen islam mini tuyi shi na yi hutun sahaba jilobu ga da la musulunci a ndu takwas ogu musulunci tura mai wujin zagi guba ya wuce mari ala ashe yi mina ci da ibrahim bai yi ngole ibrahim yi beyere ci da azali annabi ne gun bai azali ne ci wa inna kuka da la mazunu gaggana wa ibrahim yi ne ban ya amma ya ga sai da su kwashe da bai yi ayé àrẹ́bí muhammad gbòòrùn sọ àgàn ìṣèpá tẹ o fìlítà fi ògè gbọ́n ẹ̀ àmà ẹ̀tún sọ̀kú ayé àgàn sẹ́yìn sọ̀kú àjẹ́ ìdábẹ́ àgàn wà nìyí n fẹ́ pẹ́ yí ẹ́ abdulrahman bùnà ọ̀fùlà àtàwọn kan yìí tí a ń ra àmì kan náà na so ya goyo daga baya wuce ba zai tsoyo na bangi na tsoyi kanai a giza ba zai lajara mawa bangi ba yi na da na yi ka nufe shiga ewu zalu a kan gitiya a ga ti shi waliri wasa walida wani a kan bayan ya gi zandoci ne da rayu shi biyu ne eta yau don fara ya ƙwala ta'ala so shi nuna ne ga iti kagwaya yadda zando kan bayan shari da alkhairi wala alkhairi ya zawa maka wayan ruwa. in doro ya masu kwabu don aya ne ya ga wuce kagunan gai bai tuce ya yi zuma zumaro ga wala in sa'altahum wa gadin kafir makacin na jiga ga man khalaqa samawati wal ard zija li ta sama gutuwa ba gan bakin gutuwa bayan la yaquluna allah aga wa gasu koya wani kula fara'aytum ma tad'una min duni allah e yi labari ina shi yin huzu matso shi wurin gai kuti na jejin imani bai yana in arada ni allahu bi durrin alhunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin alhunna mumsikatu rahmati kul hasbi allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun zuci da ya wato cikin yi gyagen ga in arada ni Allah kuti na je wuda afara aitu bi ma nan akhbiru ni ma nan wuda e eh, ya mi labari ni mata da ona min duni Allah kuti na je ji imani be ji bauta ya laji lozo zu matsocho na ne ni ge in arada ni Allah bi dorri so shiga kwa ga wa mai Muhammadu ma mu de de alhunna kashifatu durrihi ma kuti na ja kawa aga yugun na lakiya bayani aw arada ni bi rahmatin ko so sha kpaga wala ya gobe ya min hunna mumsikatu rahmati aga so kokka ya gunna la ni aka yagu alkhairi so na tawo annabi gaga hasbi allah so ko ku kiyani yani alaihi yatawakkal mutawakkilun wuje buruji bata ma gaga pito so ko ge pito ngama mi pito amma mi jin da be kuti yin na jiya woke ga yau kin dodi a ga kuti jiga kan wayan dorowa nan a shaga alita da mu kan wayan doci wayawa shi da ya ki gazan doci wayan dowa mutu da mini tawili wange wai ke tsaza da gun alita da mini yana ibnu kai bulla da ne kan wayan shari'a zan laya kiwo yana je kuza kwata wa ba shi fele na wa ma hum bi darin bihi min ahadin illa bi izinillah so ko ba za yi ga siri da mu iza e yi da siri wuce ya mi ga siri ji ci wuce ji e ba san ci wuce ji e wuce ji lagun to za wana illa bi izinillah ai illa bi qada illa sai bai kai kan su kai su ko daga ka ga sira bi aka daga lagun kuyi bi a cin ba ta siri wa na da iyaka zaguki ya kwame siri ya zaguki da maki ya na yawa alatuna wani mai zayi ta ciki muro jama'i ilimin tauhidi mare wallahi tallahi zan da ci ya ji wala fi ni bo cewa fi annana da ni ba sa cijo a fi uzuri ja zawangi sa ci zawangi sai bi zawangi ya ji sharri amma ya ga yawa gan sharri zawangi da yawa sai su kura ka tafiyo ngala gola go sun da bil falak da rabin na sa ayatul kursi shige mu ci kuga da wani uje la ya daza uje ya waza uje fice za lanna da cha bo lanna da cha bo zan yawa nawo ma waji wala walwa bo lwa bo guri wa sha a tunguro waje ba tani e na e ku na da ya buru sunna ja ce na e ku guni al bidai titi guni ke cikin bu na sunna ja ji shi e gogona ibasanci sufayizi hawarizi shi'azi musamman sosai ya tiya mu akida guni na game ba kwata wata manji ba manji gai san bayi na zai liye gan wude bayi tiyan adini ne. ngala ba san da ya gurbu ngala siri da ya gurbu gugu wayi sun na maki za ka mawa wuri zai dai wawo shi wani dokure ya gwana ya kwanna kwata zai dai bukata ya gunguwa ga ya zawangi ga ya kwanna jigya amma da ke ndo ogun ga awa ushe wa yana zai ji ke kunna kwata na awa ushe buga shiri jin ne da su kowa zai ji fi bunan su kuka wazo bai istika mai suta da walari muhammadu sallallahu alaihi wasallam guna kida na ji kwata na su kuwa na ji bi na sai hadisu ji bai jikin yau egun akida na ji kwata a kere amma na ji gafi kinye yi buga shiri jin da dalilin gungun man ga wala ya dauji ga ita dai bayani ne ya bi ranar ya bi bin ranar ga zan da ci lagi waje rayuwa wai bu zaguru na wuyi na ko ya kun doci na wada ya wani buna ta zan da ce giwa ma wuce na da baci bai ji ci wuce asa ba wai ne ga ije nu jele ne bu zibo yau boci na bu ce ga fula zuwa ya kan lobocha kaza da yin lobocha na giwa na da bu e fuga zo ga su da batan za mu wuce ne bai maga haza shirkun fi rububiyyati ganna shirku yo e bayan rububiyyo na ji wawuji musulunci wani waga zan doce allagi waje rayuwa a kan gwagun doce ya giwe nini wuce gurujo ga walaukana wallahi sahara wal mashuzun kadirina la zalik la kanu kadirina min babi aula ga da si rijiciji zai ji feko wururo na a ga da iko na ya giza da mai jele na da ya ga ya ce a da kagbayan jija ce ga larayi da zai ja tsawani na amma tsara yi za wani jiri betutu amma ina to ba sanci to olizi pata wata gaza ci guba e na gaza yi gewa zauku zan ci olizi a zima ne bai ga etun su kwa alwa zan ci mai ba sanci jiri nga ji imani ya da yau titi guba ga aikita ci zawon jibu to zai je da da wali to zai yi ba san ciji so ci wa wani ɓata da mai da iku da wa ma'alum an na haza mimma la ya ziru na alai e bona ya e tunna da mini ya e tunna da wani gida iko ci wa e zule yi je a tsaza nga tuma ya e tun so kuro ya tun so kuro من غفم الحل في من خاف على أولاده أو ماله من التلف والأذى بالعين أو الجان أو الموت كي وانزو ya zere su da ya ji wuce ko arzikiwu ga asara masiban da cabe da arzikiwu ko ya gun da cabe tun arzikiwu gwata ya gace da ainu wani ya ga ya na su kwaji mazacin da yi na riga ega gaske yoyo ya ega na ima wuce chinebe hina zandoro aga Chineke na indoro ga chineke anyị na alakari ya wuce ba ngana nabi sallallahu alaihi wasallam ga anyị ga ji ibe kafe soci ya dawa ga ega nga ban na ibe kafe amma bu fa na jituna sai su ka gi ega original yi gana bocci da sa yana rai wago ga iti guba hadde na toce mawuji ci daga yi na su hutu yi biyu amma dina ga wani ya da wago ta ya e ba sun ci da wani isa ga ya sashe ya ko shiga dokun ko ere sun da yajin e noji ko ere sun da tutu ya gi uji ba ki wanzo ki ga tsa zai jin yayi na da su ga lona musiba da ya zike o inda gi ojo gaci yi mawa gishi da su bai lowe a zan nan na zade de ga wọn tula bai dede wọn mai sun dau ya fi min ni ko fifo ni ko ya yi makwabci ki ekwati shaga wadda musulunci bu ga takunu na jatuhun min ad wal adha bi tawakkuli ala Allah egi waje gwagan daga ya abu daga abu wadda za da bai da yi yafe tsoci a yafe tsoci da su kwa tsa giwaje wa tsa ziki ya tawakal alallahi fawa hasu zan doro ga na wakunke su ko kunke yayi tsoci kunke yayi gawa rai bi takwallah ni ne yana kiyajin taimako allah da su sallah gutsun galuguce gobe jemani mu mai tsaza bai guza dide arzikin su kwa tu zai jin yi wani waje shagala fi gwa ba wani dai ta su kone e eh, na ga gaza wuce ta ne bankan wuyan su ko jan shiga ya gida so shiga wani ya shallazi na lautara ku min khalfihin zurriyatan zai afa khafu alaihim falyattakulla dole abu gaman da dalilin ya farko ya fi suku ba ci da su suku wuce bibiya aya ne ga yi gagan waliyasha lalazi na lautara kumin halfin zuriya ya tsuna jabe luzuri ya ji gwadon zuma da afan igi e wa gizi wa bai tsuke ikun e gizi lugwana ya fi zai je sa suku e ba arziki yin zanen da ce wani ne arziki gunga da gobo bayarin soce da hankali ji baye baye wato lugewa gizi don zuma buwa ca cikin ya zuke hagi ya na jilarin ya tausayi wa wada mu wure bogo faliyarta kula ya sun da soko da arzikin kungizi waga sun da soko ya ci arzikin kungizi a lokacin ya so shasa arziki ge wato jika yadda zai su ya yi labarin suratul kafo ne na su kuja annabi musa mai hidiri ko ga hadiru wuji guru su koya wuji annabi su kwa gala kara ya tuna zo ne wuji guru yo ƙur'anu gawo kana buhu salihan babban gina na ji hidiru su kujin da yiwu yau ga dukiya yadda kin bu su fiye kara na gama otu tatiwu kara ba wagu ga abin zaburu yo gana diga wangin do cina ibnu kasir be be karkashi haya wuce gaza an doro ita so kona e giwuje to sha su yi to so mugo wala su kwazi gikin ne fa gogo feji kiriki wallahi kau ga zuma ta e giwuje in kallo university to ina da guru university wala so ko gufa ya ne zan do ci ma jina to yi man charge ina lamari ba waya da su so koi gegi mu alamarin ciya egi waje ya kungiya ya masu shiga da jagora kwata shi da da su so kuga egi gun al'amarin wuce ya san falitakulla wale kulu kaunar sadida abin ga ga wangi zure ya ko guba na man biya ya bayyana ya ko ita cin da wa alaihi bi tilawatul qur'an al-karim Allah ta qur'anu ba su ko dan ge waje wa dan zikiwe wa tsa ege waje sharrin aljinnu shi to ya zawon gishi ga kalma a wuza ta yi ke kula a uzurabin falak ganbe kula a uzurabin nasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga gaci sura guba ba nan ogan zai je wasu ta kpata na adde na kun su tsawa da birabin falak ganbe rabin nasi tun na cin sura guba ba nan ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani laban guba na shi da azkaru na jin wani bebe yin tutuwa shi na da shi zuma bayan kici ji wuya fa bi rabbil falak da rabbil na ayatul kursi alaban rubau musamman zuma sallah gutsun zuma su babu guta guta rabbil fala guta bi na su guta kulu wallahu guta ayatul kursi ne zuma magribo guta guta ayatul kursi ne sallah na jike na ce zuni zuni za a gwabra bai fana bi rabin nasu kulu ruwa lawa da tsara begun jin noji begun ya gace ji ya gwana gace da na da ke loke ja ishe ci ji fi da ke loke ja zai je sau na mai fira ya ta gwa ya gigun bacci ya gigun ya waje ka zo tuna wa wuge an ne saga zai je sau kwata na ke bai je sau ya saje ne ba mai saba zama na da ke loke ja ai ma ne daga siri dabo kashe wake ya je motar zila kungiyar mutazila ce mutazila jigagan ajin idabe kiyan bi siri yayin amma da sunna ji fata ida jigagan siri da bu sihiri da bu gobe zo ife tawiri ga siri da ba wake a kpa sunna ya bi ibn hadisi huwa ga ajin annabi muhammadu kiyan sihiri ne annabi musa da wani kararai ko da fir'auni ne siri na ji ajin shi ya gwaru gwada har da swalo ziyo annabi musa su ku shago ta latas wa zikrul azkar shar'iyya sabita agwa su azkarin shari'a jin na jadi su ja ta zuci wani da lagwa su na jadi su ta zuwa da zato walan mota nafsun hatta tastakmila rizqa rayi da ba da sun su kwa sai ina kayuna su ga logo ya arziki na a caga to na ma kayu ga wale ishe nan su gaji tabbata ke ga yawon wadda ki daga egiwe azikiwe nga logwawe gaci jinnu pata zanen lazike kawa agawa wabe fana so ko kaya wani ya sai lokaci ato sai lokaci ato wadda ki da nan azikira gana nabi sallallahu alaihi wasallam ga arziki zan doro yi yawu za kendo na su sai wa zan doro yi zan e kaga kuna amma kai e kala kuwa lagos olu a jinshin kaduna yau babu wa jinshin wa jinshin amma ya e kaga kun kawai bida boshi wa bai so qur'anu gali kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ila yadiji dai aluman doro ibe lokaci zawandin doro ibe lokaci jamman doro ibe lokaci na gale izinin e kalma kaya ga gale izina dabi fala yastakhiruna sa'atan a pataya za sakon nimin tinya wa ni da ba ga mulai za takwan dara ajele foguta esu mugiya mufya mugaga amma mai kala kwa ya tabo ya tabo to bi to bauli wude marka ti ta cin ba sai da ga tauzu ya tsewa ga ranar da so so kai laifo dan ne asibiti lo fondoro dan ne mu muji fondoro amma ya kana kwa zai mai gidi ushishe ya jihar kawai ba zuna ya dana ya kawo kuna ta ga wanga bai yi ba ba ni ba zabe wayo kuma goga ne lokaci umma ma lokaci mu shiga ngai mane fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun amma diye la lokacin da biya sai ko ga ku bai watan ya tuna a diye la fatutu biya ga daga ne ya ji wala fi bubu don ni wa asibiti wo na u ga bi yin laifu ga mane a diye la lokaci biya su ko ya yi sakan doro ka ga ku rayuwa rayuwa yi da shirin wallahi tallahi zai ji kwaye na a caga a biya labarin fundoci galle ga baru fuwayoyi da kire zan doci a zuntun ajali nan sha abu a retire a ke yi la on contract nke ya ca wuce be yawon tuyo tuyo a gada shiri aga ngo toro bela jin bida jin daga ba wani lotuno accident bichazo da cika zo cimbe jin harka wuce ga bici zo kan ga gawa maka harka ga zuza gata ba tiyan doro jin to gozan sheburu bai jin emunti fewu yegbo gozan bozo ni lamari wuce ba wani mu da kiyama ba wani tu gratuito wannan ya gi wajen abegi gunwari wale ko waye ware na wai tuye da ana nan da cewa ma alasta da wake ya ni mutu suji mutu su tutu gan wurin ba ta da ili da shi wallahi tallahi billahi illa su kowa zo yi ge su kowa zo yi ge wata imani ya yi guna zo ba diga gya ne ruwa lugba da ishe wani na wadda ya ga wujin ganyen bai biya su koji nasara ya ishe otoko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك